to abin da nake so ki fahimta hmm. na san kina cikin fushi da ni ina jin ka to abin da yake faruwa shine akwai wani abu da yake faruwa da ni hmm. kin san dai ni maraya ne ba da kowa a garin to wani abu aka yi min tun ina yaro sai na taso a matsayin bebe nake haka mutane su dauka bana ji saboda ina son in gano wani sirri da nake nema dangane da mutane da suka zalunce ni kuma yanzu ma mun gama magana da ke daga nan ba na son wani isan cewar ma wai akwai wai magana akwai baki ina iya magana haka da sauransu kin fahimce ni amma da ki sani soyayya ki ta sa ni na yi wannan abubuwa saboda haka kaunar da nake miki ce ta sa na ga lalle gwara in bude baki na na zo na gaya miki dan kika daina sona ban san inda zan sa kaina ba a garin nan ki taimaka ki karbi soyayya ta amma ya kika ba wulakanci ne miki ba na gamsu alhamdulillah to haka nake so na ji daɗin haka yanzu soyayya ta ta karɓu a yanzu soyayya ka ta riga da ta kafa a zuciyata ba matsala wace ce ta karɓu ina ne wace ce ta karɓu ina cikin ɗakin ma a zuwa ƙofar ɗakin na jama'a kaga sabo jaraba ta tashi yake kawo har koba daki koba dakin baban ki Allah ce ko kina ta karbu to bata karo ba ina ina ina ko da iska tiba koba koba dina cikin daki ana ana mazace ko ta karbu to don wace bata karo ba bata karo ba ta bazu ka san karshe mutun irin wannan tsabar musiba da jaba irin wannan kai kai dan Allah kai da sarki mai wannan gari ne kai na kore ka na kore kai ka ki tafiya ko ka ki tafiya ko yau zan yi warewa ki za ka gane kuskuren au an buhun uba kai ka tsaya ka gani ake raga raga in muka filla filla da goron na yau jiki kai ga maka fafasa ma kai ha ga kara na sakat haba sai ka ce kai yake nake nake daya adin ka gallabe ni ila rodo nan la laure ko ba ka ni nan. tunda kin zama tattare kunduna kina tara min karti barkatai wannan wannan mayataccen na ce da shi kai ƙara zuwa gurin ki kashi na gurin gom kika zo nan ko har ma ina kwanci da bakin ciki nake cusa min ciki kika sai wai ta karbu to ta karbu ba

abinda ba mu daidaita za ta dawo yanzu ba kai yanzu za ta dawo ba dan me za ta wani kwason jiki ta dawo yanzu yanzu ya za a yi shi ne ni ma yanzu na rasa yaza me abin yi akwai ban daki ah, akwai ban daki za ki shiga to shi kenan mu ji mu ji wai me ne ne ne wai me da ne ne ya ya kai ya yi da gidana za a rinka me ban gane ke da ki ba me me ke dawo yi me dawo da shi mantuwa nayi ban gane mantuwa ba da can me yasa me me yasa ban tabbata da abin da kika manta din ba me ya faru amma kai ma ka san dai gidana ne in na ga dama na fita zan iya dawowa ni yanzu bacci ma kawai na jin ban gane bacci kike ba unguwa fa kika je me ya eh. dawo da ke gidan nan kowa na ce na je dai an tara dai abokai an dangi dai ana can da fake za a girki a gun da da ke cikin gidan nan to ai ba matan minista bace bari a ce lallai lallai sai da ni lallai lallai sai da ni dan haka yanzu ka gane wallahi bacci nake ji zan ji in kwanta ban ga ban gane bacci kike ji ba da Allah wai me wai me da da ke gidan ni fa ban kana me babun da ya da da ke gidan nan to ni ba daki ba na. ban daki ban ga me daki a ban dakin ban me daki me zaki a ban dakin oh mantuwar da ne je ka san abin daki ne ce dan haka abin daki babu wata mantuwa da yake abin daki babu wani bar inda zaki abin dakin nan me zaki ke ban dakin nan fa na hana ma a shiga da kai ba a shigan sa ko ni kadai zan dinga amfani da ban daki kullun sai ki ta shiga ban daki kullun kashin me kike yi haka ne ne ban dakin ma sai an min iya karshe to guda nake fama da shi wallahi dole ba za ki yi shi ba ba za ki ba tun da na ce ba za ki ba ba za ki ba ki shiga ba wannan dalili ke ha ba shikenan haba bari in shiga ɗaki yawa to shikenan a kawai na manta kuma zai iya yiwa ma in shiga ma in kwanta eh eh a kawai an gayyace ki gidan suna kowa tafi da rashin mutunci ke kin kyawa kin dawo ana can an taru amma ke kin dawo haba da Allah Allah wani ran wanda za a gayyace shuri yake zuwa wallahi Mana ko an tallaka ana can na tayanki ga Allah wani ran halin ki wallahi duk wanda za a gayyace ki ya ji wurin suna ki zuwa wallahi Allah wani ran sa Allah wani ran wanda za a gayyace ki zuwa a'a to shikenan kin shiga din me me zaki dauka shi dai ba wani abu a ciki me me zaki dauka eh kin shiga din ban daki dai na ban dakin gidana ne ba san can eh. ai min iyaka da shi ko ai min iko dan haka dole ne yanzu ga me yayi ake koye min a ciki me ake yi a ciki lalle wuyan ki me ake yi wallahi wuyan ki kauri ai dole wuya na ya kauri ni da gidana ya za a ce za a yi min iyaka a ciki ai wallahi ba zai yiwu ba eh na ji kin shigan to da kika shiga me kika gani me wala gani ba komai wayan na gani kai kuma ga yaya haka inna lillahi wa inna ilaha illallah ya ne ba ganki ba ya mai shiru ni ba mutum bace aljana ce ni Kai eh? ni tsakaninka da matarka na ga ba kwa samun jituwa duk abin da kake ina gani in ba haka ba wallahi zan shanne wa mutum kafa da hannu ke kan ki ga abin da ne masa ki raina shi ki bi ki sau da kafa in ba haka ba zan shanne miki hannu da kafa ina nan tare da ku duk wani abu da na gani zan dawo ni ba madogara bace ba mutum bace ni ka sani kawai hakan da za ka aura Ina kuka kudin auren da na da za ka yi. Ai ba sarar ka bace. Ke in na sake jin wani abu sai na zo nan na shan ne miki hannu da kafa. Ka ji ko abin da na gaya maka? Ki ji ko? Ina kudin da ka tara za ka aure ni da su. Ba sa nan gun. To, a ji a ɗauko min su. Zan biya wani kuɗi. To, shi kenan ba kuma.

kai wani irin maitaccen mutum ne kai dan jaraba ka zo na kore ka da kota ka bar gidan na aure na sa kika da zaka zuwa na ce ka tana zuwa ni wani irin musiba ne irin wannan kai a cikin jaraba wani irin kana ne kai na taɓa ganin jaraba karata irin wannan na ce ka dana zuwa gidan ka dana zuwa gona abin da tsaba jaraba sai ka shigo ha haba jama'a haba da Allah ba gari ne ma gidan wannan ai na ce da kake daina zuwa na iya na ce ka zuwa gidan nan ka zuwa amma baka ji magana ba ko in eh, Allah ya so da zaka ji magana baka bar gurin ba ko har sai na same ka baka bar gurin ba na ga tarshen kunya yau wallahi yau ko bishiya ce kai sai na sare ka gurin nan yau kan jinaka